duniyar matasa miya da alkhairi karmiya da zamba Masauraro lale marhaban barkamu da wannan lokaci tare da sake saduwa cikin shirin matasa a duniyar gizo sunana Shamsiyya Hamza Ibrahim jagoran shirin. Madalla Ta a yau za a ji tattaunawa ta tare da wata matashiya da ta kirkiro wata manhaja ta yanar gizo da ke daukar bayanan waɗanda aka ci zarafinsu ta hanyar fyaɗe ƙarƙashin ƙungiyarta mai suna Shamlock a jihar kanon Najeriya, la'akari da yadda matsalar ta zama ruwan dare a faɗin ƙasar. Suna na Sa'ada Aliyu kuma nike founder na Shamrock Innovations ita Innovation Hub a Kano State. Ko zan ki mana ƙarin bayani a takaice abin da ya ja hankalinki wajen haɗa wannan manhaja taki. Babban abin da ya ja hankalina shi ne ganin yawan zaɓen da ake yi a nan wajen arewacin Najeriya especially Kano inda nake ina ganin da yawa ana yin wannan abin kuma ba a samun ba sa samun Joseph shi wanda aka yi fyaɗen. Haka. Ne ya hankali na na gani da zan yi taimaka. To a ke me kika karanta ne? Um, ni computer science student ce amma kuma na fara yin harkar kimiyya tun ina secondary school. Ake ke kiran manhaja ɗin. Haka. To ake cewa wannan bangare da kika karanta ne ya ƙara miki karfin gwiwar ƙirƙiro da wannan manhaja? Eh to karanta shi ya ɗan kara min gaskiya. Babban abin da ya jawo na yi shi shine ganin akwai matsalar daman da yake faruwa. To ni kuma ga shi ina damar kirkiran manhaja to sai na ga cewa to bari na amfani da shi um, iyawar da na yi na wannan in da zan taimaka al'umma Ko za ki kara mana haske dangane da yadda wannan manhaja take aiki? Ok, ita wannan manhajar an yi ta ne a Google Play Store. Kana da Android phone ko kina da Android phone za ki iya saukar da shi akan wanki in kika shiga Play Store. Za ki searching for You, H E L P e I O so in kai searching anan sai ki installing. In kai installing za ki iya amfani da shi ko kai amfani da shi da Hausa ko da Turanci. So an yi shi da Hausa daga farko saboda um, ya zama ya yi isar da saƙon da ake so da wanda ba sa iya karantawa da turanci so a nan ne sai ka fara amfani ko ki fara amfani da shi to ya zuwa yanzu za a iya cewa an samu adadin mutane nawa da ke bibiyan wannan manhaja ko kuma suka saukar da su a wayar kamar yadda kika yi bayani eh an samu gaskiya wajen dubu ɗaya da ɗari biyar haka hmm, gaba da dubu ɗaya da ɗari biyar mutane waɗanda suka to kuma ta yaya kuke iya tantance su ko kuma ku gane su waye ne ainihin waɗanda su ne suke da suka ba da ah, sanarwar abin da ke damun su. To da farko dai wanda zai amfani da shi wannan manhajar zai shiga in ya shiga sai ya akwai bangare na shi ainihin kai rubutu so mutum zai je kai rubutu a wurin in ya kai to anan ne zamu ga to wannan shi ya hau kan platform din amma ga matsalar shi na kai rubutu din to duk wanda ya kai rubutu sannan za mu san shi ne matsala ko kuma yana da wanda ya kawo rahoton amma labar. wannan din mutum is secret ba a ɗan shi a cikin platform ba zai ga sunan shi ko sunan ta duk ba zai faɗi ba a cikin manhaja. To a matsayin ki na matashiya da kuma kike da burin ganin cewa an yaƙi wannan matsala da ya addabi ƙasa ma zan iya cewa baki ɗaya. Me irin nasara ci gaba kike ganin wannan manhaja ya kawo wajen wannan aiki da kike yi? Gaskiya yawanci tun da yawanci um, wanda aka yi wa fyaɗe za ki ga ba sa faɗan shi saboda ganin tsangwama ɗaya ko kuma ganin cewa in suka fito suka faɗa abin za a yi yaɗi da su a gari so wani yana hana a yi reporting so wannan manhajar zai taimakawa wajen ganin duk wanda ya ita da ya kai report ta wannan manhaja din sirri kamar ya zama sirri tsakanin shi da wannan ƙungiyar sai da in har shi yake so ko take so a bayyana daya kuma kun ga zai rage tunda mutane ba za su ji abin za a yi a tarrance ba wanda zai san zancen ba tsangwama dai kamar zai rage wannan tsangwamar da ake. Kamar yadda na yi tambaya shin wannan hanya ce mafi sauki da kuma asiri don kuma ci gaba ne ya kawo. Ka in kya iya cewa baya ga wannan akwai irin hanyoyi da za a iya samar da ci gaba wajen rarrage matsaloli da yake addabar Najeriya musamman ma hanyar tsaro da kuma sauran irin ababen abubuwa da da suke eh, zama barazana ga ci gaban ƙasa? Eh to shi sa a koda yaushe gaskiya ina yawan nuna ma mutane especially mata ina musu amfanin shi koyon kimiyya. Saboda yanzu kimiyya shi ne future. To duk wanda ya koye shi zai iya amfani da shi ya kirkiri ah, kamar solution ya kiri abin da zai kawo sauƙi ga al'umma. ta shi wannan kimiyya din so abin da ya shafi a security na kasa ma na tabbata cewa za a iya yin shi da harkar kimiyya kawai mutum ne zai tunani ya ga to ta zai amfani da shi ko kwakwalwarsa ta wannan harkar kimiyya din da zai kawo canji so wannan abu ne mai yiwuwa sosai. to da shawarwari zaki bayar wa mata har ma da matasa musamman ma wajen irin amfani da irin zamani ya kawo mana wayoyi wanda zaka iya ganin abubuwa iri da dama amma da dama ba sa mai da hankali wajen ci gaban su da kuma bayar da gudunmawa ga al'umma. al'umma? Babbar shawarar da zan ba wa al'umma matasa da kowa da kowa ne, yi amfani da wannan na'urar ta waya so da ba ma sai kana da laptop ba wannan waya zai zama kaman makaranta ce a hannunka gaba daya so duk abin da kake kokarin ka ga ka koya ko kin koya za ka iya yin shi ta hanyar waya to amma kai amfani da shi saboda amfanin waya ya fi rashin amfanin nata amma ganin yadda al'umma mu suke amfani da ita sai ake yawan ganin kaman ba ta da amfani amma amfanin ta ainihi ya fi da makaranta ce a hannu za ka yi amfani da ita ka koyi abubuwa da yawa da yawa a yi utilizing. Muna godiya sosai da wannan dama da kika bamu. Na gode sosai. Tuma sauraro ga baki ɗaya a nan za mu dakata cikin shirin sai wani makon da yardan Allah za a ji mu ɗauki da wani sabon shirin yanzu a madadin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka ni Shamsi Hamza Ibrahim ke mana fatan alkhairi cikin wannan wata na Ramadana bisala.